This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau talata 15 ga watan tara shekarar 2015. A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban kasar Faransa, Faransuwa holland ya shaida wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya cewa zai ba Najeriya gudunmuwar kayayyaki da dabarun yaƙi da 'yan Boko Haram. Muna ɗauke da wani sharhi akan wannan batun. Muna kuma ɗauke da rahoto akan alfanun yin amfani da asusu ɗaya a bankin Najeriya. Kasancewar yau ce ranar da wa'adin da gwamnatin ta Najeriya ta ba hukumomi da ma'aikatanta ke cika. 'Yan Najeriya su ma fa ba a su a baya ba wajen haɗa magunguna ta yin amfani da itatuwa. Don a jihar plateau ma an samu nasarar yin wasu magunguna a jami'ar Jos. An samu nasara kan waɗannan magunguna magance eh, ciwon soro kuma wasu magunguna da za su taimaka hanyar haihuwa da kuma yawan suma. Shugaban jami'ar Jos kenan Farfesa Hayward Babale Mafuyayi. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gani gwamnati za ta ƙarfafa gwiwar manyan makarantu da mutanen da ke hada magunguna a Najeriya da ma yankin Afirka baki daya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun kasarsa ke baiwa Siriya yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin a Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake ya aiki da 'yan adawa kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar ƙasar amma dole ne ya fara da kawar da barazanar 'yan ta'adda. shugaba asad dai ya jima yana amfani da kalmar 'yan ta'adda a kan 'yan tawayen ƙasarsa da ke adawa da mulkinsa baya ga ƙungiyar isis da ta mamaye wasu yankunan ƙasar da dama putin har ila yau ya yi watsi da kalaman da wasu ke yi na cewa shigar da wato shigar rasha cikin rikicin siriya ya fara haifar da ya kara haifar da kwararar 'yan gudun hijira ya kuma ce da a ce rasha bata sa baki a rikicin ba da yawan bakin hauren da ke zuwa nahiyar turai sun fi haka waɗannan kalamai na putin na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da cewa rasha na kokarin gina wani sansanin soja a siriya a yau talata koriya ta kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta arewa kan yunkurin harba roka mai tafiyar dogon zango da take yin ikirarin yi wannan gargaɗin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumomin pyongyang suka ambata cewa mai yiwuwa su harba tauraron ɗan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasa ƙasar a wata mai zuwa A cewar Koriya ta Kudu, wannan matakin yunkuri ne na neman tsokana. wanda ke keta dokar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haramta wa koriya ta arewa gudanar da gwajin makami mai linzami kamar yadda kakakin shugaban koriya ta kudu kim min sok ya ce sai dai mr kim ya kara da cewa har yanzu birnin seoul bai ga wata alama da ke nuna cewa pyongyang na shirin kaddamar da harba makaman ba ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai kula da shirin makamashin nukiliyan kasar iran ya ce shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yaduwar makamin zai ziyarci tehran babban birnin kasar a mako mai zuwa ali akbar salih ya bayyana haka ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin kasar bayan ganawa da yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makamin nukiliya ta iaea e wato uk amano iran da ita hukumar ta iaea e sun cimma matsaya ta daban a tsakaninsu inda suka sha ta hanyar da za a bi wajen warware takaddamar ko iran na gina makamashin ne a matsayin makami a ranar 15 ga watan disamba ake ran hukumar ta iaea e za ta mika rahotonta wanda shi zai ba da kofar amincewa da matsayar da iran ta cimma da kasashen amurka da jamus da faransa da birtaniya da china da kuma rasha wanda hakan zai ba da damar ɗage takunkuman tattalin arziki da aka mata Wata kotu a ƙasar Kuwait ta yanke wa wasu mutane bakwai hukuncin kisa bayan da aka same su da hannu a harin bom ɗin da aka kai a masallacin 'yan shiya a watan Yuni. Harin wanda ya halaka mutane 26 ya kuma raunata wasu su 227. Mutane 29 aka tuhuma kan rawar da suka taka wajen kai wannan harin a masallacin Imam Sadiq a lokacin da ake sallar Juma'a. An da yankewa akalla mutane takwas hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyar. yayin da aka sallami wasu su goma sha hudu saboda ba a same su da laifi ba. Mutanen sun hada da 'yan ƙasar Kuwait bakwai da 'yan Saudiya biyar da 'yan Pakistan uku da kuma wasu larabawa guda sha uku waɗanda ba a san daga inda suka fito ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya ba shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari tabbacin cewa gwamnatin ƙasar za ta taimaka wa rundunonin haɗin gwiwa ƙasa da ƙasa da kayan yaƙi da kuma dabarun yaƙa 'yan Boko Haram. Umar Faruk Musa wakilin sashen Hausa ya yi hira da Janar Abdulrazak Umar mai ritaya, inda ya shaida masa cewa bayan kuɗi da kayan aiki akwai buƙata da yawa da ya kamata a duba ta fuskar yaƙi da 'yan Boko Haram. ka san shi abin da ɗin ta'adda abin da aka fi so don yaƙi da shi shi ne sirrinsu mai suke ciki ina suke samun eh, makamai ina suke samun horo menene shirinsu na idan an rutsa su ina za su fita irin wannan shi ne mafi muhimmanci fiye da wani idan ka ba da ka daɗa mana harshashi ko ka daɗa mana bindiga ko ka daɗa mana igwa amma mafi alheri shine a san sirrinsu wanda kuma ga alama in ba yanzu aka fara ba dukansu turawa wala amerikawa wala faransawa wala kuma turawan ingila ba wanda ya nuna alamar zai bada wannan abun kuma suna da shi saboda ba wanda ya ji su kashe kuɗi wajen sanin sirrin abokan gaba to yanzu me kake ganin muhammadu buhari ya kamata ya yi kenan bayan wannan tabbaci ko alkawarin da aka yi masa na cewa za a bashi kayan aiki kamar makamai da kuma gudunmawa watakila ta kudade da dai sauran neman haɗin kan makwabtan kasashen na faransa domin a taimaka wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da ta'addanci Eto, eh a yana iya ya gana su hankali kaga shine na farko yana iya amfani da kuɗin da aka bashi shi ya nemi sirrin wayannan mutanen saboda eh, neman sirrin nan fa abu ne na ko ka fito da kuɗi gangariyar su ko kuma ka ba su wani abin da suke kwaɗayi a kai su wanda suke da labarin. Amma saboda me za a ce sai kasashen waje kaɗai za su iya ba mu bayanan sirri mu ba za mu iya samu bayanan sirrin ba da kanmu sai mun dogara a kan kasashe ƙetare? Za mu iya mana amma abin da ya sa ba za mu yi ba saboda ba mu da zubi na gari ma'ana abu ne wanda yake eh, ga yanda ya kamata a yi abu a cimma nasara to mu ba mu ɗauko wannan batun fil azan ko kuma an ɗauke shi ya karkace ya goce amma dai a zahiri wannan ziyarar ta mm. buhari tana da amfani tana da tasiri wurin kokarin da ake da wannan yaƙi da ta'addanci a arewa maso gabacin najeriya ko eh kwarai amma karka manta su faransawa ba suna yin wannan abin dan allah ne fa su ma akwai abin da suke hange idan abin da ya mamaye najeriya zai ambaliya shiga cikin inda to su kuma suna rike da linzamin kasashe kai mallaka a da To a gaishe da Umar Faruk Musa, a yayin da wa'adin da gwamnatin Najeriya ke karewa yau na umarnin da ta baiwa ma'aikatu da ba hukumominta na amfani da asusun bai ɗaya a bankin Najeriya. Wakilin sashen Hausa ya yi hira da mai fashin baki akan harkokin tattalin arziki game da alfanun da ke tattare da matakin da kuma korafin da wasu ke yi cewa hakan ka iya sa bankuna su rage ma'aikatansu. Yushewu Aliyu wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya kuma ya yi bayanin irin alfanun da ke tattare da wannan mataki. Zai taimaka ma tashar da tattalin arzikin ƙasa zai kuma taimaka ma samar da kudaden gwamnati a kodon lokaci a san matsayin su zai ma taimaka ma su kansu 'yan kasuwa sai sun har aiki da gwamnati a samu kudaden da za a rinka biyan su saboda galibi a under treasury single account kudaden da aka ware a ai dole ma'aikacin gwamnati ya ai kudaden kuma da ya samar wanda suke barbacewa dole a samu da gwamnati to kaga mu a kallon mu dama muna ta irin wannan korafi gwamnati ta tabbatar ta improve wato ta inganta hanyoyin samun kuɗin ta kazalika malam shehu Aliyu ya yi watsi da fargabar da suke yi cewar wannan mataki ka iya sanya wasu bankunan kasuwanci su rage ma'aikata bankuna nawa ne a ƙasar ma'aikatan su nawa ne kuma mun nawa sai biyan ma'aikata wannan ba shi da wani nasaba da koran ma'aikata saboda haka ma ni ina kiran gwamnati da maza maza ta amfani da karfin gwamnati ta wani din waɗannan bankuna game da rage ma'aikata ba gaira ba dalili akan karya tun da shi wannan tsari tsari ne da bai hana banki kasuwancin su na banki ba abin da ya hana tattara kuɗin gwamnati waje ɗaya wanda kuma kuɗaɗen gwamnati duka duka nawa ne budget din Najeriya triliyan hudu ne da ɗigo shida amma idan ka duba kuɗaɗe nawa ne kawai akewa a wurin siyan man man da ake sa ma janareto kafin a samu wuta yanzu ɗin nan ya fi triliyan biyar abin da ake kashewa a man janarai kuma duk waɗannan kuɗaɗe ba daga gwamnati zuwa ba daga wurin mutane ne talakawa da 'yan kasuwa da masu bajari. Malam Yushewu Aliyu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaishe da Hassan mai na kaina. Jami'ar Jos a jihar Plateau ta samu nasarar kirkiro wasu magunguna daga itatuwa na jinya masassarar cizon sauro, saran maciji da magungunan taimakawa mata wajen samun juna biyu. Zainab Babaji na dauke da wannan rahoton. Azantawa da manema labarai kan bikin cika shekaru 40 da kafa jami'ar ta Jos, shugaban jami'ar Farfesa Hayward Babale Mafuya ya ce, cibiyar koyon dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar ta taimaka kwarai wajen horar da ɗalibai da ke sasanta tsakanin al'ummomin da a da ke gaba da juna. ana nazari ne a fannin magunguna daga itatuwa a magance eh, ciwon soro kuma wasu magunguna da za su taimaka a hanyar haihuwa da kuma yawan suma an samu nasara kan waɗannan magunguna da kuma na magance tsarin ko kuma cizo macizai muna da waɗannan nasarori a waɗannan wurare eh, da kuma fiye da haka ma har kuma muna ƙoƙarin kawo masu eh, rashin zaman lafiya tare su zauna eh, wuri ɗaya su su su yi hulɗa su kuma duba duk abubuwan da suke damun su su kuma yadda da kansu cewa za su yi zaman lafiya a kan haka muka samu goyon baya daga jakadar kasar netherlands wato holland kenan a nan a abuja wanda suka bamu wasu kudade da mun iya mun yi haka muka kuma samu taimako kuma daga wajen shi mai girma sarki musulmi wato sultan kenan Uh, jami'ar jos ta yi shekaru 40 kenan akwai matsalolin da za a ce wannan jami'a ta fuskanta kuma ta waɗanne hanyoyi kuka bi domin magance waɗannan matsaloli Eh, ba shaka akwai matsaloli babban matsala da muke samuwa shine na rashin filin da da aka keɓe a farko domin jami'a ta yi amfani da shi to lokacin da ba a samu kudaden da aka biya domin mutane su tashi su bar wurin domin jami'a ta malake wuraren ba. amma akwai waɗansu kwasa-kwasai ko kuma shirye-shirye da kuke niyan yi domin inganta rayuwar al'umma. mun riga mun fara da sabbin kwasa-kwasai kamar na fannin noma da kiwon dabbobi da kuma har da lafiyan hakorin mutane da kuma ah, wakoki music mm-hmm. da archaeology kayan tarihi da ake tona daga ƙasa mm-hmm. da kuma ah, har ma da wasa jiki ya ubangiji sarkin baiwa Madalla, yau muna son jan ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin gwamnati za ta ƙara ƙarfafa gwiwar manyan makaratu da mutanen da ke haɗa magungunan cututtuka daban-daban a Najeriya da ma yankin Afirka. lamba da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma nan ku shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kira na farko daga Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? To ina ganin sakwata dai layin shi kamar ya goce yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Assalamu alaikum. Hajiya Maryam barka da yau kana magana da injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora. To injiniya me zaka ce game da batun masu hada magunguna? Na gargajiya? Eh to tunda da itatuwa ake hadawa amma kusan kamar na asibiti ake hada su. eh to gaskiya ya dace haɗa magungunan na a yi taka tsantsan a bi umarni saboda wani bi magungunan gaskiya ana haɗa su ba daidai ba eh, to ai injiniya wannan 'yan jama'a ne cikin rahoton da muka ji 'yan jama'a su ne suka haɗa wa'annan magungunan duk ka'idojin da ya kamata abi ina ga ai sun bi su so kamar wani kira eh, za ka yi ma gwamnati don ta karfafa mm. musu gwiwa mm. injiniya ko kana jin mu to ga dukan alamu injiniya layin shi dai ya goce mun so mu ji ansar shi amma kuma yanzu bari mu je neja salamu alaikum na neja ko kana jin mu to ga dukan alamu shi ma layin malami daga neja ya goce to muna da sauran lokaci masu sauraro kuna iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda kuke gani gwamnati da sauran jama'a ma baki ɗaya za su ƙarfafa gwiwar manyan makarantu da mutanen da ke hada magungunan cututtuka daban-daban kuma wa'annan magungunan yawanci ana hada su ne kamar da itatuwa a yankin afirka baki daya mun sami kira daga kaduna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Alaramma mai ce gudunmuwa ka yau? To gudunmuwa na shine gaskiya na yi murna da na ji 'yan makaranta sun yi bincike sun gano magani na maciji. Na'am. cewa a Najeriya tabbas muna da hazikai masu basira wanda ko da a turan ma za ga da irin waɗannan baƙaƙen fatan namu suke alfahari. Hmm. Kuma kwanakin baya mun ji cewa inda suke samar da magungunan nan na macizai za su daina yi saboda. waɗanda suke amfani da magungunan yawanci talakawa ne kamfanin da yake ma'ana ba sa samun kuɗi. To mun gode Ibrahim Alaramma yanzu kuma bari mu je kwara. To assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai bulaus kala-kala na sifa kwara daga kwara a Najeriya. To Malam Garba. Ai eh, muna jan ka muna jan ka. shahi musamman ma a taimaka ma abin da shahi hada magunguna na'am to abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce ita kanta gwamnati ta ƙara taimaka ma irin waɗannan masu haɗa magunguna mm. da shawarwari da kuma abubuwa na waɗanda ake haɗa waɗannan magunguna da idan muka duba gaskiya magungunan nan suna da babban muhimmanci to mun gode malam garba daga kwara yanzu kuma bari mu je jiha eko salamu alaikum waye akan layi amma da sunana alhaji umar malari daga nan To Alhaji Umaru mece ce gudunmuwarka? Wallahi gudunmuwa ta ba karamin farin ciki ne ba da jin labarin wannan magunguna da wato mu Afirka muka fara haɗawa kuma daga nan Najeriya. Mm. Wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske. To mun gode Malam Umar daga Lagos yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wa alaikum salam da wa muke magana? manyan ne direban taji daga nasarawa to ji local government na'am to mece ce gudunmuwarka a yau gudunmawa na ni murna zan yi da abin da aka samu na wannan har hada magunguna sai dai ina tsoron gwamnati ne Allah ta sa hannu taimaka mu samu cin gaba to mun gode malam daga Nasarawa yanzu kuma a gurguje bari mu je jihar katsina salamu alaikum na katsina ko kana ji na ina jin ji to mece ce gudunmuwa ka dawa ma muke magana ina magana da ayuba suleiman daga ɓaure na'am to malam ayuba mece ce gudunmuwa ka ne da lokacin jama'a da suka yi waɗannan ɗalibai da suka ƙirƙiro wani magani da addu'a ah. da gudunma ta addu'a da fata Allah ƙara musu ƙwarin gwiwa bisa wannan bincike nasu. Kuma gwamnatin Najeriya da ta jihar Plateau eh. fatan Allah ya sa ta taimaka musu ta ƙara musu ƙwazo bisa wannan kokari su. To Malam Ayuba daga jihar Katsina mun gode da shawarar da ka bada da kuma ra'ayanka kuma anan muka kawo ƙarshen an sawayoyinmu a yau sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. an shiga hutu a jamhuriyar Nijar bayan kammala wasannin Ligue na Orange ko Championnat de Football Premier Division. Sai dai matasa na ci gaba da ketare ne wa junansu a filaye daban-daban na wasannin kwallon kafa na kasar a wasannin TJV ko Tournoi de Grande Vacances inda a nan birnin Kwanni aka kai kwata final. wala Football Club ta sha Barsa Football Club ta birnin Kwanni da ci biyu da ɗaya. Yayin da Lumana ta birnin Kwanni ta fice daga gasar a cin da FIFA Football Club ta birnin Kwanni ta yi mata tara da banza da ɗaya sai liverpool ta lashe kadamusawa a bugun daga kai sai gola goma sha ɗaya da goma bayan ƙungiyoyin guda biyu sun yi kare jini biri jini a tsawon mintoci 120 suna fafatawa ba wanda ya ci wani a raga wasan da ya rage a kwata final din na wasannin babban hutu 'yan makaranta a nan birnin kwanni shine chelsea ta birnin kwanni da ita da ironda yayin da a ranar juma'a mai zuwa za a goga barsa football club ta birnin kwanni wasanni da fifa football club a semi-final yayin da kadamusawa za su kabra da waɗanda za su yi nasara tsakanin iran da da chelsea football club ta garin birnin kwanne idan muka tsallaka a tarayyar turai kuwa ana ce yanzu haka ana goga a wasannin champions league ko kuma club club inda suka kasance zakaru a kasashen su a group a ko kuma group a paris saint germain ta faransa na ketare ni da malmo yayin da real madrid ta kasar spain take kabrawa da shakhtar donetsk sai kuma a rukuni na biyu ko kuma fulbe eh, wolfsburg ta kasar jamus na goga da sai sk moscow ta kasar rasha yayin da psv eindhoven ta holland ke goga da manchester united ta ingila sai kuma a rukuni na c benfica ta lisbon ta kasar portugal tana goga da astana yayin da galatasaray ta turkiya take ketare ni da atletico de madrid ta kasar spain sai kuma a rukuni na d fc sevilla ta kasar spain tana buga da glaba ta kasar jamus yayin da manchester city ta kasar ingila keke ketare ni da juventus da turin ta kasar italiya idan ko muka rega a wasannin kwallon kwando na kasashen turai yanzu haka ana ca ana gogawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta faransa da kasar letonia yayin da kasar spain ta goga da kasar girka a dazu-dazun nan idan muka dawo kuwa a kwallon kafa shahararren dan wasan kwallon tsabanin na kasar faransa yohan gurkif wanda a can baya yake buga ma tim din kasar ta faransa ya saka hannu a sabon kwantiragi da club din ren na kasar ta faransa bayan da ya fice daga club din olympic lyon na kasar faransa shi dai yohan gurkif wanda tauraruwarsa ta dushe lokacin da ya fito daga club din girondin de bordeaux na kasar faransa a lokacin da tarmamuwarsa ke haska a filayen kwallaye na nahiyar turai ya komo a club din lyon sai dai tun daga wannan taurarin nashi suka ɗauke wuta kuma yanzu haka ya koma kulab ɗin ren ne na ƙasar ta faransa domin tunanin farfadowa da guzarinsa gabanin wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen turai wanda ƙasar faransa za ta karɓi bakunci a shekara ta dubu biyu da goma sha shidda haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin kasar a cikin watan disamba na shekarar 2013 jami'an tsaron kasar misira sun kai wani samame cikin wani otal inda wasu 'yan jaridu uku ma'aikatan hukumar gidan talabijin na al jazeera ke amfani da shi a matsayin wani wuri na wucin gadi domin watsa labarai 'yan jaridan peter crest ɗan kasar australia da muhammad fahmi ɗan kasar canada da kuma bahia muhammad ɗan ƙasar misira an kama su ne kuma aka tuhume su da laifin yada labaran karya da niyyar kawo barazana ga tsaron ƙasar ta misira da kuma gudanar da aiki ba tare da izini ba da kuma marawa ƙungiyar 'yan uwa musulmi baya ƙungiyar da gwamnatin ƙasar ta misira ke ɗauka a matsayin 'yan ta'adda sau biyu dai ake tuhumar 'yan jaridun ana kuma samun su da laifi a watan yuni na shekarar 2014 aka yankewa biyu daga ciki hukuncin shekaru bakwai bakwai a gidan yari inda shi ɗaya na ukun ya samu shekaru goma saboda rashin shaida kotun ɗaukar ƙara ta umarci a sake shari'ar wanda aka fara a watan janairu na shekarar 2015 wanda kuma a watan agustan da ta gabata aka yanke musu hukuncin shekaru uku kowannensu amurka ta yi bakin ciki domin bata cimma burinta ba dangane da hukuncin da aka yanke wa 'yan jaridan amurka na kira ga gwamnatin kasar ta misira da ta ɗauki duk matakan da ya kamata domin gyara wannan hukuncin da ta yanke amurka ta kara da cewa ɗaure waɗannan 'yan jarida na nuni da cewa ana iya kama dan jarida a kulle don kawai ya gudanar da aikinsa. Shirin murya Amurka nan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin ƙasar. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. shugaban rasha vladimir putin ya kara goyon bayan da dakarun kasarsa ke baiwa siriya yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba bashar al-assad a yakin da suke yi da 'yan ta'adda yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin a tajikistan putin ya ce shugaba assad a shirye yake aiki da 'yan adawa kan ya wato kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar amma dole ne a fara da kawar da barazanar da 'yan ta'adda ke yi a yau talata koriya ta kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta arewa kan yankurin harba roka mai tafiyar dogon zango da ta yi ikirarin za ta yi wannan gargaɗi na zuwa ne kwana guda bayan da kuma hukumomin pyongyang suka ambata cewa mai yiwa su harba tauraron dan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar kasar a wata mai zuwa a cewar koriya ta kudu wannan mataki yunkuri ne na neman tsokana wanda ya keta dokar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haramta wa koriya ta arewa gudanar da gwajin makami mai linzami kamar yadda kakakin shugaban koriya ta kudu kim min sok ya ce mai kula da shirin makamashin nukiliyan ƙasar iran ya ce shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido kan yaduwar makamin zai ziyarci tehran babban birnin ƙasar a mako mai zuwa ali akbar salih ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mamun Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Sulaiman Tarawali ni Maryam Dauda ke cewa kwana lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.